Sashen Hausa studio Kalungu ke magana ga kanun labarun maraicen yau mai gabatarwa gunguma man ɗantani. A kwamin ɗin ɗan isa yankin maraɗi wani al'amarin awon gaba da mutane a tambayi kuɗi ya ɓullo za ku ji bayani a kai. garin Tano tana fuskantar ɓannar malalar ruwan damana muna ɗauke da rahoto a kai. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji halin ayyukan hanyar taduwa mayayi amma sai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum sauraro yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. Ina bayyana Ibrahim Bubakar Kaita wanda ya ci zaɓe. sanarwar da shugabar kotun kundin mulkin kasar mali ta yi kenan a yau da sahi a birnin bamako hukuncin da ba wani ɗaukaka ƙara a kansa bukatun da ɗan takarar adawa maila sise gabatar kotun ta yi watsi da su domin ba su da kumshin halin karbuwa ba kuma hujojin shaida haka kamfanin dillancin labaru na ƙasar faransa ya bayyana a shafin takaitattun labarunsa ibrahim bubakar kaita ya samu kason kuri'u 67.16 da digo goma bisa ɗari inda sise ya samu kason kuri'u 32.84 bisa ɗari haka shugabar kotun ta bayyana bayan nazarin da kotun ta yi an zarewa shugaba mai barin kujera kason kuri'a ɗaya cikin ɗari bisa sakamakon da ministan hukumar ƙasa da yankuna ya wallafa ranar alhamis. Ana ci gaba da biɗar mutum guda a cikin mutanen nan biyar da ke cikin motar ɗaukar 'yan malati da ruwa ya yi awon gaba da ita a kwamin ɗin da bagga cikin yankin Agades. Babban sakatarin kwamin ɗin da bagga Risa Mohammed ɗauke da ƙarin bayani. yanzu ana ta nema tunda yake ka san shi gulbi irin wannan in kamar ya doki mutum ko ya doki wani abu binne shi yake don ana dibawa kin gulabbai kin wata korama hakan ga ko ramu cikin wani itace ana nan ana dibawa a gani in kamar bai binne shi a wani wuri ba har yanzu dai ba a samu agaji ba a da sakamako an tura shi ga magabata da sauran proje daban-daban har yanzu dai ba a samu dai wani agaji ba da yake an kawo su a sani na dai nan da baga abukan mu'amala da gwamnati kira da za mu yi gare su tunda wa'annan mutane sun bar da abincinsu sun bar da abin rufa sun bar da abin shiga kenan yanzu dai taimako na gaugawa ake bukata a kawo musu don saboda su samu dai ko da dai ya zamanto dai ciwo ya rage musu haka ya kamata a yanzu yanzu nan dai mun samu labarin an samo mutumin nan na biyar a mace ku rike da cewa kuma da wato direban motar da mai rakiyar dan malatin guda su ne suka tsira bisa wannan ta'adi. Bari mu isa yankin da Margu A cikin shimfiɗar gundumar Tanut, mana ta safka sosai yadda ya kamata a cikin shigar jerin kwanaki 20 na watan Juli a cikin kwamin ɗin da'irar Tanut, malalar ruwan sama sun haddasa ɓannar da kowace sahiya al'umma ke fafutuka da ita. wakilin mu Bubakar Mamadu Yaro ya aiko muna da tsaraba a kai, Asumana Shina, mi tsaraba ta ƙumsa. Lissafi na ranar 8 ga watan Uta ya nuna cewa a cikin kwanaki goma sha biyar an samu milimitar 239 na ruwan sama a ma'aunin yawan ruwan saman na ma'aikatar gidan gona na Departama ɗin Tano ta sabanin milimitar 166 a daidai wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Haka na nuna cewa an samu ƙarin milimitar 73. Ruwan saman sun kuma haddasa ɓanna da ta rutsa da mutane da dama a garin Tanut da kuma garuruwa na kewaye kamar Aminu da Tsoho wasu mazauna Tanut. Sanadin faɗuwa faɗuwar katangan nan dai an yi ruwan farko da karfi ta ringe sa kuma da aka sake na biyu ta kara tafiya yanzu na uku sai ka tahira kakakakaka wannan ruwa shine dai sanadin faduwar katanga ka. Eh ruwan sama ne shi yasa katanga ta bayan daki ne biyu kuma can da daki. Ruwan sama masu yawan gaske sun kuma haddasa bannan a garuruwa goma na karanan hukumomin tanu Gangara da Walalewa. Daraktan ba da kariya ga al'umma na Tanut a Shidan Amadu Sajali Buniya na dauke da bayani. Gidaje 97 ne suka zube, dabbobi 189 suka ɓace, ekoki uku da rabi na filin noma abin ya shafa, ele 135 abin ya shafa sannan yawan mutanen da suka rasa mazauninsu sun kai 1,013. Eh, a yayin da ake fatan hukumomi su ɗauki matakai domin sauƙaƙa zirga-zirga a bangare ɗaya masu niyya na taimakawa waɗanda lamarin ya rutsa da su. A gaida na Shina da Mutari Muhammadu daga Damargu mu isa yankin Abzin a kasuwar Turaku Abzin ta Agades wada sabgar buɗa ta bai jima ba hada-hadar na da sanyi kwarai masu sai da raguna kamar can na ta kai da kawo bisa titunan garin tsohuwar kasuwar Turakun ta cika makil. Bari mu saurari Abubakar Ajuwal mataimakin farko na magajin garin kwamin din Agades. Muna fatan jama'a za su dawo a cikin sabuwar kasuwar, saboda kasuwar da ke akwai bata cikin tsari na zamani. Don haka ne muka tambayi masu hannu da shuni abokanin hulɗa su gina muna wannan sabuwar kasuwa ta dabbobi. A yau matsala ce da ta mamaye ko'ina. Muna ci gaba da wayar da kawunan jama'a su dawo a cikin sabuwar kasuwar. Kawai lokaci ne muna ƙoƙarin tattaunawa da jama'a domin su amince na dawowa a cikin kasuwar. A halin yanzu ma akwai jama'a amma ba su da yawa. Mafi yawan jama'a suna cikin tsohuwar kasuwar ne. A hali yanzu muna matakin shirye-shirye tun lokacin kadamar da kasuwar inda da yarda Allah nan ba da dadewa ba za su dawo a wajen. Mu komo babban birnin ƙasa a yamai ana fuskantar karamcin gawayin da ake tonowa ƙarƙashin ƙasa a sarrafa da sauran kwana biyu a gudanar da sallar layya mazamna birnin na faɗi ka tashin neman gawayin samun shi ya gagara a wuraren da ake sayar da shi a cikin babban birnin ƙasar komi ya kawo wannan batar masaruyin a lokacin da buƙatar ta yawaita ga amsar da zamnau tahiru babban daraktan reshen da ke kula da al'amarin yamana. Mun yi tanadin gawayi ta la'akari da buƙatar da ake iya samu kwatankwacin buhu dubu hudu. Waɗannan buhu dubu hudu su ne muka baza a kasuwa. Sai dai an samu masaya da yawa. A rana ta biyu ma tuni gawayin ya ƙare ga baki ɗaya. Yanzu muna zaman jiran waɗansu motoci da ke bisa hanya. Mota ta farko ta kwana a doso. Motocin da ana iya samun buhuna dubu biyu. Motoci ne da suka samu tsaiko wajen tirozirin tsakanin tsakanin Tirozerin da Agades, inda gulbin nan da ake kira talwa ya datse hanya. Motar da za ta iso a yau ta taso ne tun goma sha biyar ga wata. A gaida mutari Muhammadu da fasara, bari mu je yankin Katsina da Gobir. Kwamin ɗin karkara ta ɗan isa cikin yankin maraɗi a wanga lokaci na wato lokacin tasowar ciyawa na fuskantar hari na 'yan bindiga daɗi da ke bullowa yankin makwabta na gusum suna wato tsara aika-aikar su ne da yin wato kwanton ɓamna na awon gaba da mutane daga baya su tambayi kuɗi kamin su saki mutanen magajin garin ɗan isa hamza garba ya yi wa wakilinmu muhammad mamman ƙarin bayani ta wayar talho ga abin da yake faɗa. wani lokaci da nan kusan surji akwai wani bahilla ce suka ɗauka sosai cikin dajin nan na ba tsari aka yi ta ne gobe nan dai aka samu aka ba da wani abu suka sako shi yawanci duk matsalolin da suke faruwa cikin damana ne in ta ce ma damana ta yi haƙi ya girma kuma daji ya ɗauki haƙƙin samun dama ta su shigo a gari a boye sai abin da suke kwanaki nan da wata guda akwai wani gari kusan ɗan taman da kenan sun zo nan suka samu wani magidan suka halbe shi har an kai su likita a kan yaro bayan haka nan raddaren asabar wajen karfe biyu da wani abu aka kira na aka a dafa sun gari na kebiri ta giwa sun shigo suna halbe halbe mutum biyar ne sun zo da mutu biyu suka aje kusan gari suka yi halbe halben su shi wannan da tsotse ya dauka ka shi kuma ana kai shi likita Allah ya ɗauki ran shi. biyu cikin 'yan jarabawar da suka yi gasa a faɗin ƙasa baki ɗaya suka samu jarabawar jarabawarsu abinda ya bada kasan samun nasara 28.75 bisa ɗari sakamakon dindindin kenan na jarabawar bakaloriya aji na 2018 a Nijar ranar juma'an nan ne wato a nan yamme daraktan ma'aikatar kula da gasar bakaloriya ya gabatar da shi wanga kasan samun nasara ga bakaloriya aji na 2018 'yan wato ya dan harba na shekara 2016-2017 da suka samu bi da bi kaso 28.14 bisa ɗari da 26.73 bisa ɗari a cewar daraktan ma'aikatar kula da jarabawar bakaloriya dr alhu basiru. Ana samun a nasu bangare sandikar ƙasa ta malaman bada karatun sagandari wa'annan sakamakon jarabawar bakaloriya aji na 2018 ba wadatacce ba ne ga jarabawar halin da ya biyo baya shika-shikai da dama in ji Shaibu Dambaji babban sakatarin Isnes na da Asumana Shina yawa tambaya ga kuma furcin da ya yi. wannan sakamakon cikin yaro goma in yaro uku ɗaya ne ba su kai ma uku ba a ce da yaro uku sun ka samu ba a ce a jaraba ta yi kyawu ko kaɗan sakamakon da an ka samu bana kamar sakamakon shekarun baya na amma na bana ya hi na shekara bara da shekara biyu baya dalilin da a gai a ce wai dan yan makaranta suna yajin aiki malam makaranta suna yajin aiki gaskiya ne idan babu kwanciyar hankali da wuya a samu sakamako wanda ya dace amma ba shi kaɗai ne a dalilin wannan rashin kyawun sakamakon akwai cikin cs da yawa na ƙauye inda ma ba malaman makarantar da sun ka dace su koyi waɗansu darsuka babu su hakan nan ne shugaban lakwal na ɗaukar malaman makaranta ce su zo su karanta suwa alhali idan kana son koyi darasi kama na mathematics ko na physics sai ya kasance ka zama ƙwararre akwai lakwal da yawa da su adda matsala malam makaranta kuma akwai matsalolin littafai akwai lise ko wani cs inda ba ma mu littafai za aiki Bari mu isa yankin kogin Isa, matasa 'yan kwangila da ɗakin zauren ƙasa da ƙasa reshen ƙasar Nijar sun gudanar da wata muhawara a Tilaberi. Manufar ita ce waye kan matasa bisa ga ƙyarƙyaro kamfuna ga cikon bayani ta bakin Nafisa Yakuba Sumaila, shugabar ɗakin zauren ƙasa da ƙasa na reshen Nijar. Euh, Manufarmu a wannan aiki shine mu ja hankalin matasa su san cewa ba aiki kawai ake iya nema ba bayan kammala horo. Ana iya kirkira aiki, wato maimakon a je neman aiki wajen gwamnati ko wani lokaci ko a tsaya a yi zaman kashe wando na tsawon shekaru. Ana iya yin tunanin yin wani abu. Akwai fasahar yin wasu ayyuka wanda zai bada damar kafa kamfani da zai kawo arziki mai yawa. A cikin wannan tsari ne muke nan Tilibiri domin ja hankalin matasa na Tilibirin da kuma na sauran yankunan Nijar. Kiran da nake ga matasa shine su yi amfani da wannan dama in yau muna nan ta yi yiwa gobe ba nan kenan a zo a sarara muna da ƙwararrun masana masu ba da lacca za su bayyana dukkan matakan da ya kamata a bi wajen kafa kamfani da sauransu kai tsaye mu shiga rahoton na musamman ayyukan zuba kwalta bisa hanyar caduwa mayayi sun ɗauki latti dangance da yawan malalar ruwan sama da ke afkuwa a cikin yankin maraɗi ga bayanin da shugaban sa ido ga ayyukan mustapha yawale ya yi wa wakilinmu isu shaibu Le revêtement nous sommes à 21 km. Muna a mataki na kilomita 21 a cikin kilomita 53 na shimfiɗar tsakuwa ta kwalta domin zuwa a mayayi. Sannan kuma kafin wannan aikin mun fara wasu ayyuka na yin gadodi domin hucewar ruwa. Waɗannan matakai duka mun ƙarasa su. Kafin somawa a hal yanzu muna kashe 80 cikin 100 na aiwatar da aikin. Sannan a ɓangaren shimfiɗar tsakuwa ta kwalta muna a kashi 40 cikin 100 kenan daga jean tudu har zuwa caduwa kwalta ce za ku hau har ta kai ku maradi mu huce wa'adin da aka keɓe muna na kwangilar saboda ƙarshen wannan wata ne wa'adin yake kammalawa ganin ayyukan da suka rage muna ba lalle ba ne mu karasa ayyukan ga baki ɗaya ƙarshen wata don haka muna tunanin kammalawa misali ƙarshen watan nobamba ganin yadda ruwan sama suke yi muna barazana na maida mu baya a fagen aikin namu saboda wannan aikin na shimfiɗa tsakuwa ta kwalta baya yiwa idan ana ruwa kenan da zaran aka yi ruwa a yau washe gari ba ma iya yin aiki saboda danko ne bai kamawa kuma muna son yin aiki mai inganci Muna tunanin da watan Agusta ya huce aikin zai yi sauri, ita kuma hanyar da muke gudanarwa ta cikin birnin mayayi duka suna mataki ɗaya ne da hanyar mayayi caɗuwa, saboda muna ayyukan ne a matakin farko duka ma'aikata guda ne za su zo har mayayi, daga nan sai su ci gaba da ayyukan hanyar ta cikin birnin mayayi ita ma an yi mata shimfiɗar farko kawai abin da ya rage muke jira ita ce zuba kwanta duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu daga nan babban birnin yame a futa lafiya. sauraron shirye-shirye kalangu ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa